hudu bakwai. Assalamu alaikum da wa muke tare? Mu je ga tambayar ki kai tsaye ba sai kin faɗi suna ba. To mun rasa wannan bari mu je ga mai kira na gaba. Sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai. Assalamu Alaikum alaikum. Na me tambayar ki? Da Allah tambaya ne nake so in yi. Na'am. Yi tambayar muna jin. Ba da kaka ne. Hmm. Idan na <laughs> in na ba da kuɗi sai a ba ni kayan gona. Hmm. Sai wasu malamai suke cewa To na san Sheikh Shayau ya san komai akan ba da kaka. Ana <laughs> saboda abu <laughs> To eh, idan kin ba da kuɗi a baki eh, amfanin gona da sunan cewa an yi cinikin amfanin gonan ne gabanin a yi girbi gabanin kakan ya zo wannan shine eh, salam mm. babu laifi a yi cikakken ciniki misali idan za ki ba da dubu ishirin maimakon ki ce yanzu ki ba da dubu ishirin a baki wani abu ba ta da an samu abin ba yake ce to ni cinikin buhun masara <clears throat> ana tsammanin yanzu eh, da kuɗin ta kaza ne amma in kaka yi ana tsammanin za ta kai kaza yake ne ku yi cinikin eh, masara dubu sha biyar yake ba da dubu sha biyar kawai da kaka a baki buhun masara to wannan za a cire ya babin salami babu laifi eh, amma kamar yadda mazara sai ya ce mun asalama kuma mun asala falle su laifi ma'alum wa wazanin ma'alum ila ajalin ma'alum shine duk mutum da zai yi abin da kira salam shine ya yi shi da wani ajali watan wani lokaci sananne shine malamai suka ce sananne ba lalle bane a ce wata kaza zuwa kaza ba shine za a iya sanya lokacin girbi lokacin sada da lokacin girbi shine an san <clears throat> an san lokacin girbin masara an san lokacin girbi ko kuma lokacin kaka da yaka to wannan babu laifi a irin wannan sai da sayarwa na'am Assalamu alaikum. Salam da muke tare. Alaikum salam da muke tare. Me tambayar Na mu tambayar. Network ɗin bai kyau ka yi haƙuri in za ka iya sake shigowa ba ma gane. wata ke faɗa assalamu alaikum sun marasa wannan ma assalamu alaikum assalamu alaikum ba ma jin ka duk da mariga mun ɗauka bari mu je ga na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum so muna samun matsala da zaren sadarwar bari mu assalamu alaikum Assalamu alaikum. To wannan ɗan ma dai ba ma ji da kyau. Sifili bakwai sifili shida ɗaya takwas biyu takwas tara hudu bakwai. Assalamu alaikum. A ɗaga murya da wa muke tare? To me tambayar kamalan tanko?

ko kuma cika sallan isha sai mm. a nan ma ya samu kanuwa mm. ya yi tsammanin ya samu ɗaya ne kawai sai ya yi tsammanin biyu ya samu sai ya gina a kan yaƙi nesa ya gina a kan yaƙi ne yana ganin kamar bai bata cika ba sai ya cika sai su ji da ba'adi mm. assalamu alaikum da wa muke tare yi tambayar ka abu safiya eh, kuma ina wa malamai fata wani yake zuwa wannan shi malamai sun gudu kuma ina misali game da ilimin da ya kamata a fara ba yara bayan su tsallaka ilimi na firamare ya kamata a fara ba su ilimin wakiya da kuma ilimin tura da ba su a mataki na kankanin ilimi kuma giya ɗaya batu na tarbiyya yake tambaya in yara suka gama kamar islamiyya ne yake so ya ce ko matakin firamare ya hmm. ilimin aƙida ne ya kamata ko fikihu ko ina ya kamata a fara a to shi idan ilimi in za a ba wa yaro na farko ana so a ba shi ilimin aƙida da kuma fikihun tare duka hmm. ba wani wanda zai bar shi ba amfani da shi domin aƙida da ita zai san Allah subhanahu wa ta'ala ya san cancantar Allah maɗaukaki da bauta shi kaɗai ya kaɗai tashi da bauta bai haɗa shi da kowa ba sannan in ya kaɗaita Allah maɗaukaki din ba shi da fikihu kuma bai san da zai bautar Allah maɗaukaki ba da haka tare ake karantar da yaro ana karantar da shi a gida kuma ana karantar da shi fikihu assalamu alaikum a kashe rediyo Na da muke tare Muhammad ya tambayar ka muna jin ka Muhammad ya tambayar ka to mun gode sosai da fata alkhairi Allah ya sa da alkhairi bari mu je ga mai kira a gaba assalamu alaikum da wa muke tare bello yi tambayar ka eh, ina tambaya ne akan eh, a karin bayan akan akida ne akida da dr giya ma hmm. yana so a kara masa bayani akan akida ah, shi ne mai tambayar da zai a ah, wani daban ne so ce irin tambaya ce wannan <laughs> to ina amar bayanin akidan wani ma to kawai ya ana ana buƙatar a mara ƙarin bayani akan aqida to aqida dai cewa ma'ana ce kalmar larabci ne amma yawanci mu da Hausa muna amfani da ita cewa masdari ne ta kada ta kido aqidatin wa ai ta qadan amma a ma'anarta ta ma'ana na istilahi na wajen malamai shine al-iman al-jazim allazi la tadrabu ilayhi shak lada mu'taqadihi shine imanin da mutum zai kudura a zuci wanda babu kokonto a kansa ga wannan da ya kudura akan abin da ya shafi Allah mm. akan abin da ya shafi labarin da Allah ya bar da kuma imani da Allah da ya da Allah da kuma ah, cancantar Allah da bauta da kuma duk labarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kuma shi wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da babbancin Allah da babbancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya san wa'annan abin kuma ya kudura su a zuciya wanda babu kokonto kai. shikenan misali ya gane bambanci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci ya kudura a zuciya kar ya yadda zuciya ta samu eh, kokonto akan cewa Allah da manzon Allah ba ne Allah daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban to wannan kaga aqida ce a kuma aqida ana iya samun ingantaccen aqida da iya samun mummunar aqida wanda ya kudura cewa eh, annabi Isa dan Allah ne kaga wannan eh, aqida ce amma mummuna wanda ya kudura cewa eh, manzo Allah sallallahu alaihi bangaren Allah ne aqida ce ban aqida ce mona amma muka yadda cewa manzo Allah bawa ne Allah subhanahu wa ta'ala bi abdi ila min masjidil haram ila masjidil aqsa allazi baraka lahu kaga wannan in ingantacce aqida ne a takaice dai duk abin da ake buƙatar mutum ya kudura a zuciya ya kudura shi ya yadda da shi wani babu kokoto a cikin aqida amma tana da faɗi da yawa Allah ta'ala Assalamu alaikum. Kawai in ji tambayar dai a matsayin cewa yana tambaya ne me aqida ke. Eh, yana tambaya me aqida. Assalamu alaikum. Ni tambayar ki ki daga murya. Namiji ko mace? Namiji. Oh, wanda yake sallah a gida? Mm. Eh, gaskiyar magana shine wajibi ne mazaje su je masallaci su sallar jama'a. Wannan wajibi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi barazana na cewa yayi kusa a tada sallah ya umarci wani ya jagoranci sallan shi kuma ya ɗauki wasu mutane su rinka bin gidajen waɗanda ba sa fitowa suna sallah tare da mutane ya ƙoƙƙona gidajen kuma suna ciki wannan kaga yana nuna cewa abin da suka yi babban laifi ne a shari'ar musulunci shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan yake wannan magana da wannan malamai suka tafi akan cewa sallar jama'a wajibi ne wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi makaho ne kuma ba shi da jagora a ɗauke masa zuwa sallar jama'an nan mana annabi sallallahu alaihi wasallam har da farko ya masa uzuri uzuri ya ce to babu laifi har sai ya tafi sai ya kira shi ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh ya ce to in ka ji kiran sallah ka amsa ka amsa kiran sallah in ka shi. to kaga duk waɗannan dalilai da suke nuna cewa sallar jama'a wajibi ne idan mutum bai je sallar jama'a ba kuma yana da lafiyar da zai iya zuwa ba shi da wani uzuri da shari'a ta zama karɓaɓɓe ta karɓe shi a matsayin uzuri ya ki zuwa to ya saba wa Allah subhanahu wataala kuma ya yi ɗumbin asara mai yawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya sallah sallar jama'a a cikin mutane za a bashi daraja daraja 70 daraja 27 ne amma kaga in ya sallah shi kadai daraja shi kadai za a bashi assalamu alaikum na'am da muke tare Ibrahim yi tambayar ka ina da so ne faɗa da Allah ya aka dan hankalin mutane akan su dan musamman musulmai su je na bambanta abin da ya shafi ƙungiyoyin su har ya shafi addinin su da ba saboda mutane in an ce da wani yana tunanin wai kujewa ake nufi ko wani abu an tafi magana a gida ma ko suna ɗauka kamar ƙungiyar addinin da yake shi ne gidan musamman mutum da suwari. to mun gode sosai malam ibrahim da wannan na tarwa da fatan da aka yi domin su sani assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam yi tambayar ki mara tambaya na shi ne wata mamace da ta yi barin ciki hmm. wata uku hmm. sai jini bai ɗauke ba za ta ci gaba da sallah uku sai jini ya ɗauke kafin ta ci gaba da ibada. Eh, shek Shawa, kun tambayan da za a mata? Eh? ina ga ta ai ta fito da tambayata ta a nan daidai wannan duk mata da ta yi bari eh, wata uku shine kwana 90 kenan ko eh, to kusan a kwana 90 ba a busa wannan dan eh, rai ba sannan kuma yawanci alamomi na abin da kira takhaliqul zahir ba su fara bayyana a cikin sabai da yadda khafi to irin waɗannan sunan su malaman fiqh suna da wata ka'ida cewa duk lokacin da mata ta yi bari إذا تبين عليه alamul العالم ko kuma من din wani alama da ta dan adam to wannan yana ɗauka jinin da ya fita daga jikinta hukunci ne na jinin nufas amma a wata uku yawanci alamar sassan jikin dan adam wanda za su bayyana ba sa bayyana a jikin su wayannan yasa wannan jinin ana kiransa damu fasad ne wannan jinin da ya fita kawai kamar cuta ne yasa ma yawanci likitoci suke cewa ja mata wankin ciki ko a mata wani abu makamanta haka da haka eh, ba zai hana ta ce sallah ta ba ba zai hana ta yi azumi ba sa'annan eh, tana buƙatar a ajiya mata eh, magani don wannan jini ne ba jini ne na ciwo ba jini ne ciwo na tara Allah ya sa ka da alkhairi kuma mai sauraro da haka ne ma muke kawo ƙarshen shirin matambayi baya ɓata na wannan mako a biyo mu a mako na gaba don jin wani sabon shirin Yanzu a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar Risina da ke ɗaukar nauyin shirin sai malaman da suka shigo yau suka amsa mana tambayoyin Dr. Usman Ibrahim Biyaɗe da kuma shak Shaya'u Yushau Ahmad. Za ku iya ci gaba da turo tambayoyinku a kan sifili bakwai sifili shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku bakwai takwas wanda ya rasa shirin kuma yana so ya sake sauraron daga farko zai iya bibiyar mu a shafin Facebook mai suna Ibrahim Risina don sake kallon mu. da kuma sauraron shirin kai tsaye yanzu ka da nan tawagar da suka taimaka shirin ya zo muku a kan mita 97.5 da ma zaura kansa da zumunta Usman Muhammad Bambiyo da Umar Sani Yakubu Muhammad Sani ma suke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh